وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي ديار لوطن رمضان hijira ta 1447 ya dace da 22 ga watan biyu shekara ta 2026 yau za mu shiga suratul ahtafi insha Allah kuma karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan ƙarshen damuwa da tsoro ƙarshen damuwa da kuma tsoro Allah madaukake ya ce bismillah bismillahirrahmanirrahim hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم to wannan suratul ahkafi ita ce sura ta ƙarshe daga cikin surori guda bakwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara kowace da kalmar hami. wannan ita ce sura ta ƙarshe ita ce suratul ahkaf kuma waɗannan surori sun zo a jere su ya zo a littafai da aka rubuta na ilimin alkur'ani al'imamu suyuti ya yi magana a kai a littafin asarar tartibin ƙur'an shafin talatin. al'imamu suyuti ya ce wasuwarul muftata hatu bi kalimati hamim sabu suwarin surori waɗanda aka fara da kalmar hamim surori na guda bakwai wato surorin da Allah madaukaki ya fara magana da kalma ta hamim ce guda bakwai ne waɗannan surori guda bakwai murattabatun fil masahifi a jere suke a cikin alkur'ani kuma ya kawo bayani game da jabir bin zaidin al'azdi wanda yana daga cikin manyan almajiran abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Uh, jabir bin zaidin wanda ya tabbatar da riwaya da aka samu ta abdullahi bin abbas fi tartibin nuzulis dangane da yadda Allah madaukaki ya sau ya jera surorin alkur'ani abinda abdullahi bin abbas yake cewa innal hawamima akan kira su alhawamim maimakon kalma ta hamim sai a ce alhawamim abdullahi bin abbas ya ce waɗannan surori na hamim nazalat aqibat zumari sun sauko a bayan Allah madaukaki ya saukar da suratun zumar to sai abdullahi bin abbas ya ce wa annaha nazalat mutataliyacin waɗannan surori na hamim haka suka zo a jere ka tartibiha fil mushafi yanda kaga jerinsu ya zo a cikin alkur'ani haka Allah ya jera su wajen saukarwa don haka na farko suratul mu'min wanda shine ake kira gafir yace almu'min thumma sajda thumma shura thumma zukhruf sai ad-dukhan sai al-jafiya sai al-ahqaf kaga surorin guda bakwai kenan a cikin yace lam yatakallalha nuzulu ghayriha babu saukar wata sura da ta shigo tsakanin waɗannan surorin nan guda bakwai haka Allah ya jera su a lokaci guda kuma duk abin da Allah ya aikata akwai hikima a ciki babu shakka don haka yasa in ka dubi waɗannan surori za ka ga Allah yana yawaita maimaita wannan kalma ta hikima tanzilul kitabi saukarwan alqur'ani min Allah daga wurin Allah ne al-azizi Allah Maguwayi, al-hakimi Allah mai hikima ne <coughs> duk abin da Allah madaukake akwai hikima a kai to wannan bayanin al-Imam Suyuti ne wanda yayi shi a littafin Asrar Tartib al-Qur'an sai yace wa qad sabata game da sunayensu ya tabbata annahum jama'u hamim ala hawamima ya tabbata cewa sahabban annabi Muhammad suna kiran waɗannan surori da sunayen hawami wato sun musu jam'i maimakon hamim sai a ce alhawami to wannan ya tabbata ta labarin abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin abbas da kuma samura bin jundub wanda waɗannan dukkan su sahabban manzon Allah don haka idan aka kira su Hawami ba a yi laifi ba saboda ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al'imamu suyuti ya faɗi wannan a wannan littafin yana da wani littafin kuma da ake kira al'isfanu fi ulumin ƙur'an wannan littafin shi ma dai magana ne akan al'ur'ani kuma yana daga cikin littafai waɗanda aka rubuta akan wannan ilimi mafi albarka a tarihin musulunci al'iskan fi ulumin ƙur'an a juzi na biyu shafin da hamsin takwas? kuma za ka ga bayanin cewa sahabbai suna da wannan fahimta wanda ya zuwa kitabun kitabul musannaf na al eh, ibn abi shayba hadisi na 4431 yi babi musamman faslul hawami faslul hawami hakanan al-imam al-hakim al-tabi al-mustadrak yana mujallal na shafin 223 wato malamai suna kokarin tabbatar mana abin da yake da asali daga manzon Allah ko da shi ke annabi bai kira su mu ba amma babu shakka sahabbai sun kira su alhawami. shi na da abin da alimamu sai yake tabbatar mana me yasa aka kira su alhawami saboda surori ne suka zo a jere guda bakwai kuma kowanne kowace sura ta fara da kalmar hamim wannan yana da asali daga eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana kiransu aluhamim maimakon alhawami sai a kira su aluhamim wato iyalan Hamin, kenan waɗannan surori kamar iyalai ne guda kuma babu shakka tsarinsu tsari ne wanda ya taho da wani ilimi wanda yake kama da duk abinda kowace sura take karantarwa waɗannan surori guda bakwai za ka samu abubuwan da suke karantarwa kusan abubuwa guda ne illa bambanci ta wajen sunaye da kuma abin da kowace sura ta fi ba da muhimmanci misali ita wannan sura ana kiranta al-ahqaf ibn kutaiba ad ibn mai littafin garibul qur'an daga cikin malaman farko kenan akwai littafinsa garibul qur'an eh, juz'i na farko shafin 497 yace abin da yasa Allah ya kira ta al-ahqaf kalma ta al-ahqaf wahiduha hiqfun wato jam'u ne al jam'u ne na kalmar hikfu menene al-hiqfu sai ce min ar-ramli ma asharafa min kusyanihi wastatala wanhana tarin yashi idan yashi ya taru da yawa irin taruwan da ake samu a hamada ya zama ya yi tsauni mai girma tsaunin mai tsawo to wannan tsaunin yashin shi ake kira alhikafu to wurin da waɗannan tsaunukan suke da yawa shi ake kiransu al'afakafi wanda kuma bayanin dalilin da ya sa Allah ya kira wannan sura da wannan kalma yana tafi a cikin wannan sura insha Allah ibn ashur a littafin at-tahrir wa tanwir ya yana wato bayani eh, game da waɗannan surori na alhawami ya ce babu shaka in ka dubi manufofinsu gaba ɗaya za ka ga manufa ɗaya ce menene manufar min al'agarab al'istidlalu ala annahu min Allah yana kafa wa mutanen makka dalilai a waɗannan surori guda bakwai akan cewa alƙur'ani daga wurin sani yana kafa ma mutanen makka dalilai akan cewa Alƙur'ani daga wurinsa ne saboda Allah ya sauka da waɗannan surori ne a garin makka to yana tabbatar wa mutanen makka Alƙur'ani daga wurinsa ne na biyu wal istidlal bi itqani khalqis samawati wal ardi ala tafarruj bil ilahiyya Allah yana kafa ma larabawa hujja da waɗannan surorin su dubi tsarin halittar sammai da ƙasa su sun sani wanda ba ɗaya ba ba zai iya yin su ba saboda ka idan aka ce allolin da yawa tsarin sammai ba zai taɓa tabbata a yadda yake a yanzu ba wato shi ne Allah yake ba su misalai ta waɗannan sororin sannan kuma wa ala isbati jaza'il a'mal waɗannan surorin suna tabbatar wa mutanen makka lallai fa nan gaba za a yi sakayya saboda yana daga cikin abin da mutanen maka suka yadda in mutum ya mutu ya mutu kenan ba za a tada shi ba to sai gashi a suratul jasiya Allah ya tabbatar ya tabbatar babu shakka duk wanda ya mutu sai an tashe shi to waɗannan surorin kusan duka in ka duba za ka ga irin wannan bayani isbatu jaza'il a'mali duniya za ta kare babu makawa kuma lahira za ta tsaya babu makawa kuma za a yi hisabi za a saka ma kowa da aikinsa Allah yana tabbatar wa mutanen maka da wannan wa anna hadha al'alam sa'irun ila fana'in Allah yana tabbatar musu wannan duniyar da kuke gani komai dadewa sai ta kaji saboda kamar yace a gaba ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ma khalaqna samawati wal arda ba mu halicci sammai da ƙasa ba wa ma huma da abin da ya zo a tsakaninsu illa bil haqqi face don gaskiya to kaga nan ma abin da Allah ya fara da wannan sura wato ana jan hankalin mutanen Makka zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su lura halittan samai da ƙasa Allah bai yi sai don gaskiya wa ajali musamma baya ga cewar an yi don gaskiya kuma Allah bai halittar sama da ƙasa wanda zai dawo ba halitta ce da take da ajali wanda an diba mata kuma in ka dubi tsarin duniya ba shakka ka sani babu wani abu wanda zai tabbata babu wani abin da zai tabbata haka Allah ya tsara ta duk abin da ke kanta zai kare ita kanta za ta kare to sai Allah ya ce na kafaru amma dai su waɗanda suka kafurce amma kunziru duk da cewar an musu gargadin ma'uriduna suna da bijirewa wannan eh, da yake malaman tafsiri ta wajen na hau suke kasa fassarar kashi biyu ko dai na kafaru mu'riduna an ladhi anzaruhu kafirai suna kauda kai game da abin da manzanni suke musu gargadi ko kuma kafirai suna kauda kai game da al'amarin tashin kiyama wato Allah ya ce kiyama za ta tsaya duniya za ta kare a maduda haka kafirai suna sau da kai misalin sa zo a suratu yasin aya 46 wa ma min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin babu wata aya da za ta zo makafirai kaga sai Allah ya ce min ayati rabbihim wato kenan duka annabawa duk wata ayar da Allah ya aiko kafirai suna bijire mata suna kauda kai suna kauda kai wato shine ba su gaskantawa ba su yarda to sai Allah ya ce kul aiko. qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni أنا لا خلقوا من الأرض أم لهم شرك بالسماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوسارة من علمي إن كنتم صادقين kamar yadda ibnu ashur yake faɗa waɗannan surori dama daga cikin abin da suke tabbatar makafirai babu wanda ya cancanta a bauta ma sai Allah ana nuna musu duk ibadan da suke ba ibadar gaskiya bace shi yasa Allah ce kul ara'aytum ka gaya musu kun gani mata da una min dunillahi abubuwan da kuke ta a garin nan kun bar Allah gumakan da kuke ta bauta ma to ga tambaya aruni ma za khalaqu min al nuna min wani abin da suka halitta a doron kasan nan wato a doron ƙasa gaba ɗaya wani abu ne wanda wani ya yi shi wanda ba Allah ba na ɗaya kenan amlahun shirkun fi samawaci ko ko suna da tarayya sun yi tarayya da Allah wajen halittar sammai wato lokacin da Allah zai halicci sammai saboda ka waɗannan gumaka da su aka yi halittan to sai Allah ya ce itu ni bi kitabi min qabli hadha ku zo min da wani littafi kafin wannan kafin alkur'ani ku zo da wani littafin da ya nuna abin a hakan gaskiya ne au fara min ilmin kowa ko ko wani gurbin ilimi da aka samu in jiki na in kun zama masu gaskiya to Allah yana yawan tambayan mutanen maka idan ka dubi surorin da Allah ya taukar da su a garin maka za ka ga ire-iren waɗannan tambayoyi Allah ya yi ta maimaita su ga mutanen maka saboda su dawo ga hankali su gane duk wani abin da ka bauta ma wanda ba Allah ba aikin banza ne babban abin da zai sa a bauta ma abu shine idan yayi halitta to Allah ya ce aruni ma za khalaqu min al-ardi ku nuna min abin da suka halitta a nan duniya a doron ƙasa abin da zaka nuna ka ce wani ne yayi shi wanda ba Allah ba to wannan in ka dubi surorin da Allah ya saukara maka da yawa zaka ga wannan bayani misali aya ta 40 ta suratul fatir wanda mun karanta qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah kun ga waɗannan ababen shirka waɗanda kuke bauta ma kun bar Allah aruni ma za khalaqu min al-ardi kaga Allah ya faɗa a suratul akafi haka ya faɗa a suratul fatir ku nuna min abinda suka halitta a doron ƙasa am lahum shirkun fis samawati ko suna da wata tarayya da Allah wajen halittar sammai inda ayat ta bambanta shine daga nan Allah ya ce am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin minhu bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura Allah ya ce ba mu taɓa ba su wani littafi wanda a cike nuna akwai wani abin da wani yayi shi a duniya in ba Allah ba Sallaki, yake saboda ka duk in dai kaga azalimai suna kafirci ta wannan rudu ne kawai wanda shaitan ya fizge su a kai in ya idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura saboda haka addinin musulunci shine addinin gaskiya amma duk wani addini wanda ba na musulunci ba shirme ne in ka dawo suratul luqman aya ta 11 Allah yake haza khalqullah to wannan dai shine halittan Allah fa'aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi ku nuna min abinda wani wanda ba Allah ba ya halitta a duniyar nan ku nuna min shi Allah ya ce haza khalqullah duk abinda ka gani halittan Allah ka nuna min wani abin da wani ya halitta wanda ba Allah ba in ka dawo suratu saba'i aya ta 22 da yad'u alladhina za'amtun min dunillah Allah yake musu ƙalubale da abubuwa guda uku na ɗaya. la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi duk wani wanda ba Allah ba bai mallaki gwargwadon kwayan zarra ba a nan doron ƙasa ko a sama duk wani wanda ba Allah ba in ka ganshi da wani abu ba shi aka yi ba na shi ba ne aro ne abinda Allah ya faɗa kenan la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi babu wanda ya mallaki gwargwadon ƙwayan zarra a doron ƙasa ko a sammai kaga na ɗaya kenan wannan ƙalubale na biyu wa ma lahum fihi ma min shirkin lokacin da Allah zai halicci sama da ƙasa da ce za Allah ku zo ku bani taimako ba eh, ku zo mu haɗa kai mu yi shine ashirku wato ba a samu kamfani ba kaga wannan shine abu na biyu na ɗaya babu wanda ya mallaki komai a tsakanin sama da ƙasa sai Allah na biyu Allah bai yi kamfani na halittan wata halitta da wani ba Sau da ka ba samu tarayya sai na uku wa ma lahu minhum min zahirin Allah bai nemi taimakon wani ba kaga abubuwa guda uku kenan wanda Allah ya faɗa wanda shi shine kalubale da aka yi makafirai don haka Allah ya yi ta ba su misali wanda hankali zai kama idan mutum yana da hankali zai gane babu shakka kafirci ba addinin kwarai ba ne to ce gaba wama na bollo min man ya du'u min dunillahi balla astadibu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun to Allah ya ba da misalai ga sunan idan mutum yana da hankali ya gane kafirci ba abin yi bane sai ya yi tambaya wa man adallu wa yafi bata mimman ya min la, fiye da mutumin da yake bautar wani Allah wa ya fi ɓata fiye da wanda yake bautar wani Allah da kan yana da damuwa ya ta kiran wani wanda ba Allah ba man la saji bulahu ila mil kiyama wannan da yake ta kira kuma ba dai amsa mar ba har tashin kiyama kuma gaskiya ne babu wanda zai ta kiran wani gunki gunkin ya amsa mar har tashin kiyama amma za ka ga bukatar mutum yana gabatar da ita ga gumaka ga aljanu ga kafirci iri-iri a ta kiran sunayen wasu duk wanda ke kiran wani wanda ba Allah muka tambaya don Allah ya taba amsa muka kuwa zai ce wallah bai taba jin amsa ba yana ta kira kuro Allah ya ce to wai fi shi bata kai ta kira kai ta kira wanda bai amsa maka ba to ba ma nan ba sai Allah ya ce wa hum an du'a'ihim kafirun su kiran ma da ake musu busu ma san ana yi ba kaga aikin banza kenan idan kana kiran gunki kana ta kwala mar kira na daya ba zai amsa maka ba na biyu bai ma san kana kiran shi ba bai ma sani ba kuma ba gunki kadai ba wanda bayanin ya zo na ibn taymiya yake cewa ba gunki kadai bane duk wani wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba to wannan siffa tana gare shi ai aka ji abinda Allah ya ce man yad'u min dunillah duk wanda ya kira wani ba Allah ba to wallahi aikin ba zai yi saboda ka za a ce kai ta kiran sunan wani wani aljani saboda zaka samu biyan bukata ka kwana kana kiran sunan sunansa aikin banza ba zai amsa baka ba kuma na biyu bai ma san kana yi ba musamman ga waɗanda ke bautan gunki da mutanen da ke bautan gumaka gunki dai sassaƙa ne kana ta kiransa bai amsa maka ba kuma bai san kana kiran shi ba to me zai faru ma a lahira wa idha hushira an kanu lahum wa kanu kafirin to na uku shine wa idza hushara nasu idan aka tattara mutane a kiyama idan an tara mutane to za a kawo abubuwan da aka bauta ma sai Allah yake kanu lahum a'da'an waɗannan abubuwan da aka bauta ma za su zama abokan gabar waɗanda suka bauta musu duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba to wallahi da an tashi a filin hisabi ta kansa ma yake wa kanu bi ibadatihim kafirin Allah yake kuma za su kasance masu ƙi masu musan bautar da aka musu ba za ma su yadda ka bauta musu ba aikin banza ne wannan ya zo a suratul fatir aya ta goma Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in ma kuna kiransu ba sa jin kiran ku walau sami'u mastajabu lakum in ma sun jin ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar kiyama kuma za su kafirce mu shirkan da kuka yi kaga asara kan asara shi yasa a baya Allah ya tambaya man aballu man min man yatu min dunillah wa yafi wannan bata bata kan bata saboda abin da kake yi babu hankali a ciki shi yasa a ƙarshen waccan aya Allah ya ce wala yunabbi'uka mislu khabir babu mai ta labari kamar matsali? Allah ya yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka dubi bayanin ibn al-asiri a littafin an-nihaya yana juz'i na biyu shafin 513 wato shi Allah eh, sunayensa suna dacewa ne da siffofinsa saboda ka zaka samu sunaye da yawa suna karkashin siffa daya idan aka ce ma Allah al'alimu Allah masani to wannan ya ɗauki sunaye da yawa kuma amma duk da haka sai zama Allah yana da wasu sunayen ƙarƙashin al'alimu a ƙarƙashin al'alimu Allah yana da wasu sunaye shi ne ibn asiri yake ba da misali ya ce iza a tubirar ilmu mutsulakar idan ana batun ilimi a sake to sai a kira Allah al'alimu Allah shi ne masani idan aka ce Allah masani to wannan baya buƙatar gaba ne baya ne ciki ne waje ne abin da ya buya wanda ya bayyana in an ce masani an gama saboda kai idan aka kira Allah al'alimu to an gama wato batun ilimi dai an kai makura to amma a ƙarƙashin ilimin ai akwai abubuwa daban-daban duk da haka sai Allah ya ba wa kansa wasu sifofi idza ubi fa ila al-umuri al batinah idan ana maganar Allah masanin abin da ya buya, to alƙur'ani sai kira kansa alkhabiru kaga dama can al'alimu ne Allah masani ne idan aka ce al'alimu wannan shine siffan ilimi gaba ɗayanta to amma idan ana maganan ilimin kuma ta inda abu ya ɓuya wa ya fi sane shi sai Allah ya ce Ka kaga har yanzu dai al'alimu ne amma wani irin ilimi nan ana keɓanta gefen sanin abin da ya ɓuya shi yasa sai Allah ya ce na biuka mislu Kabir, maimakon mislu alim to amma idan ana so a yi magana akan ilimin abin da ya bayyana shi ma alqur'ani sai ya daɗa ba ma Allah wata suna ilal umuri zahira sai a ce ma Allah ashahidu shahidu wa huwa ala kulli shay'in shahidun idan aka ce ma Allah ash-shahidu ma'anarsa al alim Allah masani ne amma wani irin ilimi ilimin abin da duk ya bayyana idan ilimin abin da ya ɓoye ne sai kira Allah al-kabiru idan ilimin gaba ɗayansa ne da wanda ya ɓoye da wanda da ya bayyana sai a ce ma Allah al-alimu ashe kaga kenan siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala sukan zama da yawa a ƙarƙashin siffa guda ɗaya kuma kowace siffa ta Allah yake magana a kanta to za ka samu Allah subhanahu wa ta'ala akwai dalilin da ya sa ya bayyana wannan siffa wato Allah yana ce ma annabi la yunabbi'uka babu wanda zai baka labarin lahira mislu khabirin kamar masanin ɓoye. don babu wanda ya san abin da ya koye fiye da Allah subhanahu ta'ala. idan aka kawo kalma ta alkhabiru kamar yadda ibn faris yake faɗa a littafin mu'jamu maqayisil lugha to wannan yazo a juzu na farko shafin da da biyu. idan aka ce al-khuburu da larabci al-khuburu wato shine al-ilmu bi shay'i sanin abu a koye don haka idan aka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala al-khabiru wallahu ta'ala al-kabiru ay al-alimu bi kulli wato Allah masanin duk wani abu ne wanda ya buya duk abin da ya buya Allah ya san shi kuma Allah ya san wanda ya bayyana me yace a gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كبروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين Allah madaukake ce wai za tutla alaihim ayatuna idan an karanta musu ayoyin tun ya zama akwai hujja a bayyane akwai mu'jiza akwai abun mamaki kaga Allah subhanahu wata'ala mutanen makka bai basu da wazi kadai ba sai da aka ƙara ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyi albayyinat waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta nunawa mutanen maka suna gani don su tabbata ba wai mutum kawai ba ne daga wajen Allah to idan ya zama alƙur'ani ya zo da wata mu'jiza ƙalar na kafaru lil haƙi abinda kafirai suke faɗa ma gaskiya don alƙur'ani ba tsafi ba ne amma idan gaskiyar ta zo lamma ja'ahum fa haza mu mubi wannan tsafi ne mabayyani wato abinda Allah yake tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wahala da mutanen makka manzon Allah yayi wahala wahalar ba karama ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da duk ya fito kafirai ba su yarda da shi idan ya karanta wata aya idan alqur'ani ya kawo alqur'ani ya zama akwai abin mamaki game da shi sai su ce ai wannan sihiri ne wato gaba ɗaya al'amarin annabi duk wanda ya gagare su sai su ce a wannan sihiri ne wannan kuma haka za ka gani a surorin da Allah ke ta bayani game da halayen mutanen makka misali a suratu saba'i aya ta 43 wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum in hada illa sihrun mubin kafirai lokacin da Allah ya zo musu da al'amarin alƙur'ani sai suke cewa ai wannan sihiri ne mabayyana a suratul zukhruf aya ta 43 walamma ja'ahumul haqq lokacin da gaskiya ta zo wa mutanen makka qalu hadha sihrun sai suka ce wannan sihiri ne wa inna bihi kafiruna kuma mu mun kafirce da wannan sihiri ba mu yarda da shi ba a suratu hud aya ta 7 Allah madaukaki ya ce wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti ya kai muhammad da za ka gaya wa mutanen makka ku nan za a tada ku a bayan kun mutu da ya kulan da abin da za su faɗa allazi na kafarar ce a ah, ka san ba sai da za a tada su bayan mutuwa ba ce to in ma an tada mu ɗin, in hada illa mu, wannan ma sihiri wato duk abin da annabi ya faɗa ce sihiri ne idan annabi ya kawo mu'jiza ta alqur'ani sihiri ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu akwai Allah idan annabi ya kawo musu bayanin lahira komai cewa suke sihiri to sai kuma bayani na gaba am yaquluna am yaquluna aftara قل إن افتريت فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم أم يقولون الثراء جنا لك تشيء أبن دسك يوم أنزان الله فاتو شيني أشيك أرياني شيئ كيركيرو سوداكا Allah ya ce am yakulu nasara ko cewa suke annabi ne ya kirkiro alqur'ani qultu ka gaya musu in taraytuhu idan na kirkiro alkur'ani fala tamliku li min Allah shay'an bukum mallaki komai gare ni ta fashin Allah ba huwa a'lamu bima tufiduna fihi kuma Allah ya fi ku sani ya fi kowa sanin abin da kuke faɗa game da shi alkur'ani kafa shahidan bayni wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku cewa ban kirkiro alkur'ani ba ban yi ma Allah ƙarya ba wato abin da wannan aya take karantarwa yana daga wani tsarin balaga na alkur'ani wato abin da annabi yake gaya musu eh, abin Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ai ku kun yarda akwai Allah ba shakka mutanen maka sun yarda akwai Allah sun yarda akwai Allah subhanahu wa ta'ala to tunda kun yarda akwai Allah kun yarda duk wanda yayi ma Allah ƙarya Allah ba zai bashi ba to shine Allah ya ce ka gaya musu tun daga shi kai ka zo kana yin magana ka ce Allah ne ya faɗa tun da sun yarda akwai Allah kuma sun yarda cewar inda Allah zai kama ka da azaba su ba za su iya hana Allah ba duk sun yarda da kuduran Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ta Allah ya ce to ai rashin kama kaɗin ya nuna kai ba makaryaci ba ne gaskiya kake tunda sun yarda akwai Allah mutane maka sun yarda akwai Allah saboda ka suna dai bautan gumaka a matsayin masu ceto ne gare su amma sun tabbatar akwai Allah ba shakka sun tabbatar kuma ƙarya ga Allah haramun ne to shi ne Allah ya ce idan sun ce kai kayi ma Allah ƙarya tunda sun yarda akwai Allah ɗin, to ai sai su zauna su yi tunani ya akai Allah ya hallaka ka ba zuwa yanzu kaga ya gwada cewa ba ƙarya kai ba inda ƙaryan kai da in Allah ya tashi kama ka an la takbiruna, an tadfa'u eh, ni azaba ko ba za ku iya kare ni daga azabar Allah ba inda Allah zai kama ni Tun da Allah bai kama ni ba ya nuna ba ƙarya nake ba kuma gaskiya ne wanda zai yi ma Allah ƙarya a garin Makka ya samu shekara da shekaru Allah bai hallaka shi ba ai ya nuna cewa ba ƙarya yake ba gaskiya ne shine sai Allah ya ce musu qul ma kuntu eh, wa huwa al-ghafurur rahim kuma Allah shine mai yawan gafara Allah mai yawan jinkai ka duba duk ta'adin da mutanen Makka suke yi duk barnar da suke amma Allah yana tallata musu gafararsa Allah yana cewa shi mai yawan gafara ne Allah yana cewa shi mai yawan jin kai ne saboda ka in mutum ya tuba Allah zai gafarta mishi قل ما كنت بدعا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين كل ما كنت بدا من الرسل الله يتشمع النبي صلى الله عليه وسلم كغاية مسو ni ba kirkira ba ne ta gefen manzanni ma kuntu bid'an wato fili na ma'anar maf'ul maimakon ma kuntu mubtadi'an sai zama to ma kuntu bid'an wa al-mubtadi' huwa alladhi ubdi'a ala ghairi misalin sabiqin ana cewa kalma ta al-bid'a shine abinda aka faro shi wanda bai da mai kama da shi a baya abinda aka fara shi a yanzu a baya can babu irinsa wanda shi ake kira bid'a da larabci sai Allah ya ce ka gaya musu ai ni ba bid'a bane daga cikin manzanni wato abin da ake nufi da bid'a ma kuntu mubtadi'an ni ba ni ne farko ba daga cikin manzanni Allah ya aiko manzanni da yawa ba ni ne farko ba kuma duk abinda nazo da shi ba shi ne farko ba idan nace abauta ma Allah ba ni na fara faɗa ba idan nace zo da littafi ba ni na fara zuwa da littafi ba idan na ce akwai ƙarshe ga duniya ba ni na fara faɗa ba wato duk abin da kuka ji ina faɗan nan wasu sun riga ne. to kaga nan bai kamata a ce dan na faɗi wani abu ya zama ba ko gare ku ba na biyu wa ma adiri ma yuf'alu bi wala bi ni ban san me za a yi da ni ba ko ban san me za a yi da ku ba ban ce muku na san gabana ko bayana ba haka kuma ban san abin da zai faru da ku ba illa iyaka in attabi'u illa ma yuha ilai ba na bin komai face abin da aka min wahayinsa wa ma ana illa nadhirun mubin ni ba komai bane face mai gargadi mai bayyana gargadi to wannan ayar malamai sun yi maganganu da yawa a kanta da Allah ya ce ka gaya musu ma adri ma yuf'alu bi ban san me za a yi da ni ba wala bikum ban san me za a yi da ku ba me ake nufi da wannan to babu shakka haka din ne wato annabi yana tabbatar musu shi ba Allah bane don haka bai san makomarsu ba shin za a bar su a duniya su ci gaba da kafirci ko kuwa gaba Allah zai kife su bai sani ba annabi yana gaya musu ni kaina ban sani ba gaba zan daina wa'azin nan ko ku a'a domin akwai manzannin da gaba wato a ƙarshen rayuwar sun daina wa'azin saboda Allah ya halaka mutane misali annabi lo, da aka halaka mutane annabi lut ai kaga ba kuma sauran waɗanda zai mai wa'azi ko magana ta kare haka annabi shu'aibu haka annabi salih annabi hudu annabi nuhu to shi sa annabi muhammad yake cewa Allah ya yake ka gaya musu ban san me za a yi da ni ba wannan ba shaka annabi ya sha faɗa yana daga tawali'u na manzon Allah yana daga tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shike Allah ya gaya mar shi gaba lahirarsa tuntuni Allah ya gaya ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato tun manzon Allah bai bar duniya ba Allah ya gaya masa lahirarsa tana da kyau zai tsira a kiyama kuma ƙarshen ta da yake cewa la sawfa yu'tika rabbuka fatarba Allah ya yi alkawari zai baka ni'ima kuma sai ka yarda kaga wannan alkawari ne wanda yake nuna annabi ya tsira kuma babban ayar ma da take nuna tsiran manzon Allah inna fatana laka fatahan mubina yaghfira laka Allah ma taqaddama min zambika Allah ya gafarta ma zunubin gaba da na baya kaga ashe annabi ya san gaban shi ba da ake cewa ma yuf'alu bi ban san me za a mun ba wala bikum ban san me za a muku ba akwai malaman da suke ganin wannan ya shafi duniya wato annabi yana faɗa ne saboda tawali'u kuma annabi ya daɗe yana faɗa irin haka kamar yadda Allah ya masa umarni din saboda akwai wata mata da ake kiranta ummul ala al mahaifiyar wani sahabi da ake kiransa kharija bin zaidi zaidu bin sabit matan zaidu bin sabit da take cewa hadisin yana sahih Buhari, babul ainul jariya fil manami hadisin 6615 wato lokacin da mutanen makka suke hijira zuwa madina mutanen madina suna da tsananin son su sauki baki saboda tsabar son su sauki baƙi idan mutum ya bar makka idan ya zo madina mutanen madina ba za su bari ka tafi da bako ba sai dai ta hanyar kuri'a kawai wani mutum ya kullo sai cewa wancan na wani a ba za a bar maka ba sau da ka sai a yi kuri'a in sunanka ta fito ta wannan bakon naka ne a je ka kai za ka sauke shi ka duba tsaban son alkhairi wallahi wannan matan haka take ba da labari matar Zaidu bin haris sabit tana cewa to lokacin da musulmai suke ta hijira suna dawowa garin madina akwai wani babban sahabi da ake kiransa usman ibn mas'ud usman ibn mas'ud shi usman ibn mas'ud dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda sun sha nono daya kasan idan ka sha nono daya da mutum to ya zama dan uwanka duk da cewar babu gado amma dai yan uwantaka ne wanda musulunci ya hada shi to annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwa ne ga Usman bin Mas'un Usman bin Mas'un lokacin da ya iso Madina ita wannan mata Ummul Ala al-Ansariya tace ƙuri'a muka yi al-Ansar mu mutanen garin Madina ala suknal muhajirin akan saukar baƙi da suke hijira suna zuwa garinmu to sai Allah ya sa muka dace wannan sahabin sai zama a gidan mu zai sauka ita wannan mata take faɗa Usman bin Mas'ud sai sauka a gidansu to bai ko dade ba sai rashin lafiya ya same shi fashtaka famar rabuna muka yi ta jinyansa hatta tuwfiya sai gashi ya rasu Usman bin Mas'ud ya rasu ne a shekara ta uku daga hijiran manzon Allah to bayan ya rasu ita wannan matan ta ce sun maja'alnahu fi aswabihi muka aka yi masa wanka aka sashi a likafani fa kala alaina labari isa ga manzon Allah sai ga annabi ya shigo gidan yana shigowa sai na ba da shaidar kwarai ga wannan sahabi da ya rasu saboda ta tabbatar mutumin kirki na Usman bin mazur tana cewa rahmatullahi alaika abas sa'ibi baban as-sa'ibu saboda babban ɗansa shine as-sa'ibu ana mara alkuniya da wannan baban as-sa'ibu rahmar Allah ta tabbata gare ka fa shahadati alaika ni shaidar da zan baka laqad akramaka Allahu lalle Allah ya daraja ka wato ta faɗi wannan annabi yana shigowa manzon Allah ya shigo gidan sai take ba da shaidar kwarai akan wannan mamacin ko ba shakka mutumin kirki ne wata tana ba da shaida wannan al'adar larabawa ne idan mutum ya rasu su a kirara shi ana ta yabonsa ana ta yabon gawan to lokacin da ta faɗi haka take cewa rahmatullahi alaika rahamar Allah ta tabbata gare ka baban as-sa'ibu shaidar da zan baka ita ce Allah ya daraja ka manzo Allah yana shigowa sai ji wannan sai ya ce wa ma ta ya aka yi kika san Allah ya daraje shi manzo Allah ya tambaye ta kaga tana faɗa ita shaidar da zaka bayar game da wannan sahabi saboda kyawun halayensa Allah ya daraja shi wato tana nufi dan aljanna ne saboda idan aka ce akramaka akramaka Allahu, kamar yadda ta faɗa wato Allah ya daraja ka duk wani karamci da Allah zai ma ɗan adam bayan mutuwarsa a bayan aljanna wato tana nufin Allah ya saka aljanna shi yasa sai annabi ya ce wa mayu diriki ya aka yi kika san Allah ya daraja shi ya sa shi a aljanna sai ta ce la adri wallahi ni ba dai wallahi ni ban sani ba ni ya faɗa ne kawai ya rasulullah qala sai annabi ya ce amma huwa shi wannan da ya rasu faqad ja a yaqinu babu shakka al yaƙinu ya iso gare shi wato mutuwa ta zo gare shi wato ya cimma tabbas dan duk mutumin da aka ce maka ya rasu to ya iso ma gaskiya domin daga ranar da aka ce mutuwa ta samu mutum karya ta ƙare daga wannan lokacin gaskiya shi sa ka ana kiranta al yaƙinu. manzon Allah ya ce ba shakka mutuwa ta same shi sai annabi ya ce kuma mutumin kwarai ne inni la'arju lahu alkhaira min Allah ina marfatan ya samu alkhairi a wurin Allah ina marfata kaji abinda manzon Allah ya faɗa to amma sai annabi ya ce mata wallahi na rantse da Allah ma ban sani ba wa ana rasulullahi kuma ni manzon Allah ne amma ban sani ba ma yuf'alu bi wala bikum ban san me za a mun ba kuma ban san me za a muku ba ku to kaga shi kansa annabi wato yana nuna mata ni fa manzo ne annabin Allah ne idan ban san abin da zai faru da ni kaina ko kuma wani ba ya aka yi ke kike sani sai ummul ala ita ce fa wallahi na rantsa da Allah la uzaki ahadan ba zan sake tsarkake wani dan adam ba a bayan wannan kuskure da nayi ba zan sake tsarkake wani ɗan adam ba a bayan wannan kuskure saboda ta ga halin kirki na wannan mutumin halin kirki ya kai makura take tabbatar da ai ɗan aljanna ta nabi ce a maganar aljanna ba hannun ki take ba wannan na Allah ne to amma abin ya dame ta ta ci gaba da bayani ta ce to wa ra'aitu li usman fi naumi nayi bacci sai nayi mafarki a mafarkin sai aka nuna min ga wata mabubbuga ruwa yana ɓuɓɓugowa a wani guri na tambaya sai aka ce ainan li Usman ai wannan mabubbugan ruwan na Usman bin Mas'un ne to da ta tashi da safe ta yi wannan mafarki da ta tashi sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ta samu manzon Allah faji'tu rasulullah fa zakartu zalika lahu na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bayyana mishi mafarkin da nayi fa qala sai annabi ya ce zalika amaluhu yajri lahu wannan aikin sa ne na lada wanda yake gudana a bayan mutuwarsa wato ma'ana sadaqatul jariya sadaqatul jariya dalilin da yasa al-Imam Bukhari yayi babi kenan inda zaka yi mafarki wani ya samu mabubbugan ruwa to wannan mutumin idan mamaci ne alamar da take nunawa shine ya bar wani aikin kwarai wanda ana ta rubuta mai lada a bayan mutuwar shi wato akwai wani aikin da yanda ake ce masa sadaqatul jariya kamar da ibn hajar ya faɗa yana fathul bari mujallal na goma sha biyu shafin ɗari hudu da ishirin da takwas wannan ya nuna me Allah ya tsarkake Usman bin Mas'ud ko da yake ita matan ta samu tashin hankali tana ganin a'a to Usman bin Mas'ud a ce ba dan aljanna ba ai kaga abin da manzon Allah ya faɗa yace inni la arju lahu alkhaira ba shakka ina fatan alkhairi ga wannan dan uwa nawa la arju lahu min Allah amma duk da haka bai kamata mutum ya shiga gonar Allah ba akwai hakkin Allah ka ce wane ya tsira ko wane ya halaka wannan ba daidai bane kisa annabi ya ce wallahi ma adri wa ana rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum kaga wannan tawali'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji aya ta gaba قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل أرأيتم الله كغاية مفهرين kun gani in kana min indillah idan alkur'ani ya kasance daga wurin Allah ya tabbata daga wurin Allah ne wa kafartum bihi gashi ku kun mar kukun ma alqur'ani kuma alqur'ani ya tabbata daga wurin Allah ne to sai ya ba su misali wa shahida shahidun min bani isra'ila aka samu mai shaida ya shaida cewa wannan littafin daga wurin Allah ne shi wannan mai shaidan ba ma balarabe ne. min bani isra'ila daga banu isra'ila ne ala mislihi ya ba da shaida a kan irin abin da nake faɗa fa'amana saboda ka wannan mutum ya yi imani kaga shi ba balarabe ba ne kuma ba ma a maka yake ba a madina yake amma ya yarda da alƙur'ani ya musulunta wasu takbartun ku kuma kuka yi girman kai kaga annabi wato Allah yana fito da uh, kuskuren larabawa ana nuna musu kuskuren su eh, yau ga wata kyauta da Allah ya kawo muku ni'ima ya kawo muku har a gida ko kun ki karban wannan ni'ima ga bako ya karba shin anan waye mara hankali an kawo ni'ima an baka an kawo ni'ima an baka ka da sai ga baki sun karbi wannan ni'ima shine sai Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah bai shirya aikin mutane azzalumai wato kamar wannan ayat tana nuna ara'aytum halakum kamar ana musu misali ne kuna so in nuna muku halinku in kana kaza alastum zalimin in hakan ya tabbata shin ku ba azzalumai bane wato in har aka samu wani baƙo yana karban musulunci ko mutanen makka ko karban musulunci ba waye azzalimi kaga ya gwada ku azzalumai dan babu shakka in banda zalunci ya za a yi bako ya gane alkhairi dan gari bai gane ba to wannan magana ce da ake game da Abdullah bin Salam wani daga cikin malaman Yahudawa wanda ya fara musulunta a bayan hijiran Annabi zuwa garin Madina wannan ita ce fassarar galibin malaman tafsiri kamar kalin jumhur Allah yana magana ne akan musuluntar Abdullahi bin Salam musuluntar Abdullahi bin Salam kuwa ai a Madina ne ya musulunta ne a lokacin da manzon Allah ya hijira ya zo garin Madina amma muna magana akan suratul ahqaf suran makka ce Allah ya saukar da ita a garin makka saboda haka yasa sai malamai suke cewa hazihil ayatu madaniya fi suratin makkiya wannan ayar kaɗai Allah ya saukar da ita a Madina amma suran gaba ɗayanta Allah ya saukar da ita ne ga Annabi sallallahu a garin Makka me yace gaba وقال Ladina كبروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقال الذين كفروا ودن سك كافرتي suna faɗa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani wato idan kafiran makka sun haɗu da musulmai ga abin da suke cewa Lauka kana khairan ma sabaquna ilayhi da dai musulunci alkhairi ne da ba su riga mu isa gare shi ba wato wannan suna faɗa ne game da matalauta talakawa suka fara bin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka bilal ammar bin yasir suhaibun ar-rumi khabbab bin al-arasi sahabbai waɗanda ke da rauni su suke ta bin manzon Allah irin su abdullahi bin mas'ud to shi ne kafirai suke cewa a ah, inda a ci alkhairi ne da mu riga su amma da yake sharri ne ai kaga waɗanda ke bin Muhammadu matalauta ne waɗanda ba su da komai a duniya shi sa Allah ya ce wa islam ya hata dubihi tunda ba su shiryu ba fa sayaquluna hadha ifkun kadimun cewa za su yi wannan ƙarya ce da daddiya wato da daddiyar ƙarya ce da aka tsara tunda ba su yadda da gaskiyar alkur'ani ba ne Allah ya ce ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Allah ce wani ƙambe shi kitabin Musa, ai, kafin zuwan Alƙura'ani akwai littafin annabi Musa, Allah ya kawo littafi da ya ba ma'anai Musa Alaihissalam, imaman jagora wa rahama, kuma littafi ne wanda ya zama rahama, saboda a dalilinsa an samu shiriwar mutane, an samu jaruwan al’amuran. saboda ka in Allah ya saukar da littafi wannan littafin yana zama rahama ga duniya yana zama jagora zai zama jagoran mutane kamar yadda mutane suke mai da alkur'ani shine jagoran su Allah ya ce ayi kaza mu aikata wanda Allah ya ce a bari mu bari to haka at-taura da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam at-taura ta zama jagora ga banu Isra'il at-taura ta zama rahama wa haza kitabun wannan littafin na alkur'ani musaddiqun mai gaskanta wancan ne ba mai kare ta shi bane lisanan arabiyyan shi wannan an saukar da shi a harshen larabci me yasa zo a harshen larabci liyunzira alladhina zalamu saboda gargadi ga waɗanda suka yi zalunci wa bushra lil muhsinin kuma alqur'ani ya zama albishir ga waɗanda ke kyautatawa wato Allah ya saukar da alƙur'ani Allah ya saukar da alƙur'ani shi alƙur'ani ba sabo bane ba sabon zuwa bane ga duniya in ka dubi wannan ayar to fasara biyu ne malamai suke kamar da ibn tamiya yayi magana akai a littafin Majmu' fatawa yana mujallal na 16 shafin 43 ko dai min qablihi ana nufin min qablil qur'ani ko ana min kabli muhammadin kafin zuwan alkur'ani an samu littafin annabi musa kafin zuwan annabi muhammad an samu annabi musa hmm. wato allah yana kwatanta waɗannan ah, littafai guda biyu don ya nuna cewar idan alkur'ani ya zo da wani abu ba sabo ba ne saboda duk abin da ya zama yana cikin alkur'ani in ka dubi littafin attaura za ka ga akwai irinsa sai dai ana akwai wata shubha wanda ibn taymiya ya yi magana a yake suratul ahkaf din nan ita wannan aya wani mutum yake cewa da Allah yake min qablihi kitabu Musa kafin zuwan alqur'ani akwai littafin annabi Musa sai ce kai ma sami'na bi nassil qur'ani wal hadith ai abinda alqur'ani kansa ya karantar da mu abinda hadisan annabi suka tabbatar mana annama qabla kitabina wani littafi ne ya zo kafin alkur'ani sai ka ce al'injil ne al'injil ne alkur'ani ya tabbatar akwai al'injil sannan alkur'ani to idan wannan ayat ta ce wa min qablihi kitabu musa ya za a yi a haɗa wannan alhali mun sani kafin zuwan alkur'ani ba kitabu musa ba ne kitabuwa kitabu ita. wato yana nuna kamar akwai shubha akwai tuka da warwara to shine ibn taymiya yake cewa min malum babu shakka babu tuka da warwara kamar yadda kaji Allah ya faɗa kafin zuwan alqur'ani akwai littafin annabi Musa yanzu tambayar ita ce me yasa Allah ya tsallake al-injil na annabi Isa sai aka kira at-taura sai ce dalili anan shine annahu muttabi'un li ba'd ma fi tawrati idan idan kace littafin da yazo kafin alqur'ani shine al-injil na'am haka ne waye yazo da al-injil annabi isa annabi isa ya bar aiki da at-taura a'a bai bari ba lam yakun ta'alluma ta'allumaha lahu minna don haka idan misali aka ce Allah ya ba da al'injil ga annabi isa ai ƙa'ida ne annabi isa ya aiki da wannan littafi na alinji amma sai ya tabbata cewa annabi isa bai bar aiki da littafin a taura ba yace alatara tara anna hannu lam Umar bi hifdhi at-taurat wal injil ga mu musulmai a yanzu bayanin ibn taimiyya mu musulmai a yanzu babu wanda yace mu haddace taura babu wanda ce mu haddace injil karanta su ma ba a ce kai ba in fact karatun ma at-taura da al yana zama haramun gare ka wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna don mutumin da zai karanta at-taura da al to ya tabbata ya san al amma idan bai san al ba karatun at-taura da al gare shi haramun ne saboda ta a wayi gari ya fi samun ilimi akan at-taura da al wanda kuma al ya nuna cewa an goge wasu abubuwa da yawa na hukunci da yake cikinsu shi ya sa ibn taimiyya yake ai ga mu a yanzu babu wanda ya ce mu karanta a taura da injil wa in kana kasirun min shara'il kitabaini yuwafiqu al qur'an ko da yake abubuwa da yawa da suke cikin at-taura da al-injil zaka samu sun dace da abin da yake cikin al-qur'ani fa hadha wa ghayruhu yubayyin ma zakarahu ulama al-muslimin to abinda malamai suke cewa min annal injil laisa fihi illa ahkamun qalila lokacin da Allah ya ba al-injil ga annabi Isa hukuncin da Allah ya zuba a cikin al kaɗan ne mafi yawan hukuncin fa aksarul ahkami yatba'u fiha ma fi hukuncin da ya zo sabo ga annabi isa a cikin al'injil kaɗan ne galibin hukunci akasarin hukunci sai Allah ya ce ka yi aiki da littafin taura to kaga a nan idan ma annabi isa zo da littafin al'injil hukuncin kaɗan ne galibin abin da Allah ya ce a yi aiki da shi a taura ne wa bi haza ya hasulu tagayu ashe kaga kenan an samu bambanci tsakanin shari'a biyu yani baina shar'atayn wa li haza kana nasara don haka yasa kirista sun yarda ibn taymiya ya ce muttafiqina duk jinsi wato duk wata ɗariƙar kirista sun yarda cewa dole ne su yi aiki da tsohon alkawari da sabon alkawari wanda shine at-taura da kuma al-injil don yanda suke kira su kenan hifz taurati wa tilawatiha mutum dan yana kirista ba zai ce shi yanzu bible kadai zai rike Eh, al'injil wanda annabi isa ya zo da shi ba zai ake da taura ba in yayi haka bai bi annabi isa shi kansa ba a bayanin ibn taymiya kama yahfazuna na injil don haka yasa zaka ga bible ko da yaushe a hade yake tsohon alkawari da sabon alkawari saboda bayan da za a yi ka zama kirista sai ka yarda da littafin attaura taura wali hadha lamma sami an quran kuma an ibn taymiya ce. lokacin da Allah ya aika lokacin da sahabbai suka tafi Sudan wato Habasha yankin Habasha lokacin sahabbai suka yi hijira zuwa Habasha da Jafar wanda shi yake jagoran eh, su ranar da suka hadu da sarkin Habasha wanda shine Annajashi annajashi ya nemi sanin meye ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai suka karanta mar wanda Jafar ya karanta masa wani sashi na alkur'ani ta kamar bayani game da tsarin wahayi da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annajashi wanda Kirista ne ya ce inna haza wallazi jaa bihi Musa wannan labari da kuka gaya min game da muhammadu da kuma abin da ya zo ga annabi musa abin da annabi musa ya zo da shi la ya huruju min mishkatin wahida annajashi ya ce sun fito ta taga ɗaya ta windo ɗaya wato abin da annabi muhammad ya zo da shi da abin da annabi musa ya zo da shi annajashi yake sun fito hanya daya kuma karka manta Andajashi kirista ne maimakon ya ce abinda annabi Muhammad ya zo da shi da abinda annabi Isa ya zo da shi sai ya ce da abinda annabi Muhammad ya zo da shi da abinda annabi Musa ya zo da shi sun fito ta hanya daya sai ibn taymiya yake kazalika haka kuma waraka bin nawfal waraka bin nawfal wanda dan babban khadija Allah ya kara masa yarda lokacin da Allah ya wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro kogon hira ya taho gida hankalinsa ya tashi ta ce zo mu je ga ɗan baffana kuma ɗan baffan nata yana addinin kiristanci. da suka je wajen waraka taima waraka bayani game da abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma annabi lamma da fara lahun nabiyu ma ya ati ibn taymiya ya ce sai waraka ya ce haza huwa namusul ladhi kana ya'ti Musa wannan wanda yazo zo maka mala'ika Jibril ai shine mala'ikan da yake zuwa ga annabi Musa kuma kaga waraka bin Nawfal Kirista amma bai kawo magana annabi Isa ba wato abin nufi anan idan ana maganar littafi mai hukunci to ba a kawo al-injil daga al-qur'ani sai a taura ta annabi Musa alaihi salam saboda waɗannan littafai su ne littafan da suke ɗauke da shari'a wanda duniya ba ta taɓa gani ba tun daga farkon ta zuwa ta. saboda ka babu littafi kamar a taura da al don haka yasa da Allah ya tashi misali da al sai ce wa min ƙablihi kitabu Musa imaman wa rahma ba a magana akan kitabul injil domin kitabul injil kamar da ibn taymiya ya faɗa abinda ke cikin al-injil ahkamun ƙalila. hukunce hukuncen yan kaɗan ne kawai to Allah ya ce a gaba <clears throat> إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله ودن دسكة الله شيني مهل الجمو ثم استقاموا سيسك تبت أتوانا كلمة فلا خوف عليهم تباب تورو غريسو ولا هم يحزنون كما باتا بكين شيء babu tsoro gare su ba sa ciki mai Allah ya ce Ola in ka an khalidi na fi ha jaza an bima kanu ya Kula ika ashabul janna waɗannan su ne ‘yan aljanna, khalidi na fi masu dawama cikin aljanna jaza an a matsayin sakayya’ bima kanu amaluna na abin da suka kasance suna aikatawa kaga Allah ya wanda ya ce Allah shine mahaliccinsa sun mastaqamu ya bayyana sharadi wannan fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yazanun ba sa bakin ciki wannan yake dauke da bayani game da ƙarshen damuwa da da kuma tsoro yaushe ne ƙarshen damuwa yaushe ne ƙarshen tsoro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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا